الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا جي من آية عشان آية همسن دشدا يوكم زام تاشي آية همسن دبير يومنا هدو قوة رمضان شكرا تدبو ليل ليل هدو دا أربعين دا أكو وان دا دا آه، بيار نيكو قوة هدو shekara ta 2022 miladiya muna karatu a cikin wannan sura mai albarka suratul araf za mu tashi aya ta 77 inda malam ya karanta mana fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmatih 57 aya ta 57 Allah ta'ala yake cewa huwa alladhi yursilu riyaha bushran bayna yaday rahmati Allah tabaraka wa ta'ala shine wannan da yursilu riyaha yake aiko da iska mana ci gaba ne da bayanin kudura ta ubangiji subhanahu ta'ala wanda ya fara bayani a ayoyin da makaranta a baya inna rabbakum allahu alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyamin zuwa ƙarshen waɗannan ayoyi Allah ta'ala wato wannan jumla an yi adafinta ne da waccan jumla an jingina ta zuwa ga waccan jumla ci gaba ne da bayanin wato kasancewar ubangiji Allah tabaraka wa ta'ala shi yake gudanar da al'amuran halittunsa Allah ta'ala yake huwa alladhi yursilu riyaha Allah ta'ala shine wanda yake aiko da iska iska wacce take koro girgije bushran baina yaday rahmati wacce take dauke da bishara wato mubashiratun bi maji'il matar wacce take albishir gabayi cewa ga ruwa nan zai zo gare su ruwan sama kenan wanda suke farin ciki idan sun gani Allah ta'ala yana aiko da wannan iskar tana bishara ga mutane cewa ga ruwan sama zai sauka baina yadai rahmati gaba ga rahmarsa shine saukar wannan ruwa din ai amama al-matar alladhi huwa rahmatu a gaba da wannan ruwan da shine rahmar Allah da Allah ya ambata cikin wannan aya baina yadai rahmati hatta idan aqallat sahaban thiqalan har wannan iskar idan aqallat idan ta dauko ko ta wato ɗaukako zuwa ga sama ta ɗauko sahaban girgije sikalan wanda yake ɗauke da nauyi ai musakkalan bilma wanda yake ɗauke da nauyi na ruwa Allah ta'ala ya ce sukunahu li baladin mayyit sai mu shayar da wannan ruwa ga gari wanda yake mayyitin matacce ana nufin ga ƙasa wacce ta bushe kasar da babu tsoro a kanta sai Allah ya aiko da wannan iska ta koro ruwa ko ta koro girgije wanda yake ɗauke da ruwa sannan ruwan nan Allah ya umarni ya zuba a kasar da take ta bushe babu alamar tsoro a kanta idan wannan ruwa ya zuba fa anzalna bihi al-ma'a fa akhrajna bihi min kulli thamarat suqnahu li baladin mayyitin fa anzalna bihi al-ma'a sai mu saukar da ruwa a cikin wannan girgije fa akhrajna bihi min kulli thamarat sai mu fitar da nau'i nau'i na 'ya'yan itace daban-daban akan wannan ƙasar take ta bushe a dacan babu komai a kanta tana bushe amma ruwa yana zuba sai ka ga ta fitar da tsirrai nau'i daban-daban min kulli samarati da dukkan wani nau'i na ainihin wato 'ya'yan itace kazalika Allah ta'ala ce kamar haka ne ai kama akhrajna samarati bil ma kamar yadda muka aiko da ruwa izuba sannan ya fitar da tsirrai kamar haka ne nukhrijul mauta za mu fitar da waɗanda suka mutu ai ahya'an min quburihim ba'da fana'ihim za su fito suna rayayyu daga kaburbaran daga cikin wannan ƙasa wacce da babu su domin sun rigaya sun narke sun bi ƙasa amma in Allah ya saukar da wani ruwa a lokacin tashi alkiyama dukkanin wannan yan adam din sai su sake fitowa daga cikin kaburbaran Allah ta'ala yace la'allakum tadhakkaruna mu ne muku wannan kini ne domin ku ɗauki wa'azi ku san cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana da iko yana da kudura ya fitar da mutane waɗanda suka mutu suka ɗau tsawon lokaci ya zamo babu su babu alamar to Allah zai fito da su daga ƙarƙashin ƙasa irin yadda yake aiko da ruwan sama yake fitar da tsirrai wannan ai kuna gani da idon ko ba haka bane to an buga misali da abin da kuke gani zan kai ku zuwa abin da wasu suke jayayya akai cewa ta yaya bayan mutane sun rijiddige sun zama babu su kuma a sake fitowa da su ta yaya to sai a tambaye su ta yaya Allah yake fitar da tsirrai bayan da babu su a bayan kasa sun kasa ta bushe ba komai ta ke kashe amma da ruwa izu ba sai gashi ruwan ya fitar da ko ƙasar ta fitar da nau'i nau'i daban-daban na tsirrai to wanda ya fitar da wannan shi zai fitar da wancan ba shine mutane suke mamaki suke cewa man yuhi al-izama wa hiya ramin wane ne zai raye wannan kasusu wanda sai rigaya sai da diddige sun bi kasa to shine Allah ya ba su amsa da wannan misalin da ya buga dama dai akwai misalai da dama da Allah ta'ala yake bugawa a cikin alkur'ani ga waɗanda suke inkari ko suke musa cewa ba za a tashi mutane ba a gobe kiyama suna ganin cewa ta yaya mutumin da ko kuma halittun da sun riga sun zama babu su kuma Allah zai tayar da su kamar yadda suke to shine Allah ya ba su amsa yace kadhalika nukhrijul mauta kamar yadda muka baka wannan misali na zahiri yadda ake aiko da ruwa ya zuba akan ƙasa busasshiya sannan kuma ta fitar da tsiro haka ma Allah ta'ala zai fitar da mutane daga bayan ƙasa bayan sun ɗauki tsawon lokaci ya zama babu su babu alamar Allah yana wannan bayani ne la'allakum tadhakkaruna ma'ana dan ku yi tuntuntuni ku ɗauki wa'azi da abin da Allah yake gaya muku kuma yake nuna muku na ayoyinsa yace almuradu muradu at-tadhakkur ash-shamil alladhi yazidu al-mu'mina ibratan wa imanan la'allakum tadhakkarun idan mai imani aka gaya masa sai la'allakum tadhakkarun inda shi aka yi magana to ana so ne ya ƙara ɗaukan wa'azi da izina don ya ƙara imani akan imaninsa shi kuma wancan da yake inkari yake musa cewa ba za a sada mutane ba to Allah ya buga maka misali domin ya ɗauki izina da cewa yadda fa Allah yake raye ƙasar da busasshiya matacciya haka zai raye mutane ma wannan ɗaya ne daga cikin misalai kamar yadda muka faɗa da Allah ta'ala yake nuna wa mutane cewa za a tayar da mutane baki ɗaya bayan mutuwarsu a cikin ƙur'ani gurabe da dama Allah ya yi wannan bayani kamar yadda Allah ya faɗa aya ta suratu fatir yace wallahu alladhi arsala riyaha fatusiru sahaban fasuqnahu ila baladin mayyitin Allah ta'ala shine dai wannan da yake aiko da iska fatusiru sahaban ta koro da giragizai a sama fasuqnahu ila baladin mayyitin Allah ya ce mu shayar da wannan ruwa ga ƙasa wacce take mayyitin matacciya ma'ana ta bushe fa ahyayna bihi al-ardha mu ƙasa da wannan ruwa ba'da mautiha bayan ta mutu ma'ana ta bushe ba tsiro a kanta domin ƙasa in dai ruwa bai zuba a kanta ba yadda za ta yi tsiro to Allah ya zubo da ruwa daga sama sai ƙasa ta fidda tsirrai kaga kafin ruwan nan ruwa matacciya ce ita domin ba za ta iya fitar da komai ba amma bayan ruwan ya zuba sai ka ga ƙasa ta motsa ta fitar da nau'i daban-daban na tsirrai sai Allah ya ce kadalikan nushur haka nan za mu tattaro ku baki ɗaya ko mutane za mu tada ku irin yadda muke saukar da ruwa daga sama ya ba a kan ƙasa matakiya ta fitar da tsirrai haka duk za mu fito da ku a tattara ko dai guda domin a yi muku hisabi haka nan a cikin aya ta fusilat, Allah ta'ala ce wa min ayatihi yana daga cikin ayoyin Allah da suke nuna cewa Allah mai iko ne da suke nuna cewa Allah zai tayar da waɗanda suka mutu annaka taral arda khashi'a zaka ga ƙasa tana busasshiya fa idza anzalna alaiha al-ma'a idan muka saukar da ruwa akan tanzi Allah ta'ala sai ta girgiza warabat sai ta kumbura ma'ana ta fara fitar da tsirrai kenan ta fara tsagewa tsirrai na fitowa daga cikinta sai ya ce innal ladhi ahyaha ku sani fa lalle wannan da iraye wannan ƙasa bayan da tana busasshiya sannan ta rayu bayan ruwa ya zuba a kanta ta fitar da tsirrai shi wannan Allah ta'ala alladhi ahyaha la muhyil mauta shine zai raya matattu a gobe kiyama innahu ala kulli shay'in qadir saboda shi mai iko ne akan dukkan komai wannan ɗaya daga cikin salo na wato jan hankalin waɗanda suke musu cewa ba za a tashi kiyama ba ko ba za mutane ba za su tashi ba a gobe kiyama kaga Allah ya buga musu misali na abin da suke iya gani da idanunsu domin ya zama wa'azi gare su cewa fa kamar yadda wannan ya kasance haka ma wancan zai kasance sannan Allah ta'ala kuma yana kafa hujja da abubuwa da suka faru a zahiri a duniya a tarihin 'yan adam an samu waɗansu sun rayu bayan da sun mutu wanda yake nuna in haka ne kenan zai yiwu abu ne mai yiwuwa tunda ai gashi ma ya kasance ne ko ba haka ba qur'ani ya ba mu misalai da yawa na waɗanda suka rayu bayan da sun mutu kamar mun banu isra'ila kusan dukkanin wannan kisoshi ma sun faru ne a cikin banu isra'ila da Allah ta'ala ya gaya mana lokacin da banu isra'ila suka ce suna so su ga Allah a fili wa qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan fa akhadhatkum sa'iqatu wa antum tanzurun sai Allah ya aiko da tsawa suna gani duk suka faɗi suna matattu baki daya sai Allah ya ce thumma ba'athnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun bayan da duk kun mutu sannan muka ta da ku don ku yi godiya ga Allah da ya aikata wannan gare ku kun yi laifi laifin da har ya kai ga cewa Allah ya aiko da tsawar da duk tasbike ta kashe su baki daya ba ma sai Allah ya tayar da su cikin rahamar kaga wannan ai zahiri ne sun mutu ga shi Allah ya tayar da su haka nan lokacin da aka kashe wani mutum ko wani matashi aka yi jayayya a cikin banu Isra'ila ana cewa dangane da wanda ya yi wannan kisa sai Allah ya ce wa banu Isra'ila su yanka wata saniya ya gaya nan Musa cewa ya gaya musu bayan sun yi jayayya akan wannan wanda ya mutu وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون ana jayayya kowa ya ce ba shi ya kisan ba wannan wannan ya ce ba shi ya kisan ba sai Allah ya ce to ita wannan saniya din nan da aka ce annabi Musa ya gaya musu yanka aka ce fa kul nadribuhu bi ba'dihha ku ɗauki wani shashe na jikin wannan saniya ku daki wannan wanda yake ya mutu din nan zai tashi kuma iya bayanin waye kashe shi haka ko ya faru aka ɗauki sashen abin nan aka dake shi sai gashi ya tashi ya zauna da ranka kuma yace wani ne ya kashe shi ai wannan zahiri ne gashi an gani tabbas an san ya mutu kuma gashi ya tashi kazalika Allah ya ce kamar yadda wannan abin ya kasance yuhyi Allahu al-mauta a gobe kiyama Allah zai tashi dukkan waɗanda suka mutu wa yurikum ayati kuma Allah yana nuna muku ayoyinsa la'allakum ta'qiluna dan ku hankalta sannan kuma Allah ya bada labari game da waɗancan mutane waɗanda suka fita da gidajensu ɗin nan ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum alam tara ila alladhina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut sun guje wa mutuwa saboda wani dalili ko annoba ko wani dalili ba sa son mutuwa sai Allah yake duk ku faɗi ku mutu sai suka mutu thumma ahyahum sannan sai Allah yake ku tashi a raye kuma duk suka tashi fa qala lahum Allah mutu thumma ahyahum shi ma aya ce ta nuna cewa Allah zai tayar tunda wannan abu ne na waƙi gashi ya fara yi haka wannan mutumin da kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha ya zo wuce wani gari ya ga garin kamar ba a taɓa rayuwa a ciki ba sai alamomi na kofai kawai yace kai yanzu wannan kuma yanzu a ce duk wanda yake wannan waje za a iya kuma tada shi bayan babu alamar sai babu su babu sai kawai alamomi na inda aka rayu sai Allah ya ce masa shi ma ya faɗi ya mutu Allah ya hukunta masa mutuwa fa amatahu Allah mi'ata amin thumma ba'athahu Allah ya ce ya mutu ya mutu shekara ɗari sannan Allah ya tashe shi dan ya ga aya na cewa yadda yake mamaki dan nan to gashi nan ya faru a kansa kuma bai ma sani ba sannan ya tashi aka ce ya duba ya ga aya ta ubangiji game da jakinsa Allah zai umarci jakin ya tashi daki daki daki bayan shekara ɗari ai ka san ko shekara ɗari babu alama to amma yana gani da idanunsa Allah ya dinga nuna masa har wannan jakin ya tashi tsaya da kafafunsa قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت مئة عام ila ta'amika wa sharabika Lan ya tasanna amma Allah da ikonsa kuma abincin ba abin da ya same shekara ɗari shi kuma jakin gashi ya zama babu shi ba sa ya bu ƙasa wanzur ila himarika wali naj'alaka ayatan linnas sai ce wanzur ila al-izami kaifa nunshizuha ko nunshiruha thumma nasuha lahman sannan daki daki daki daki ya tashi daga kashi aka rufa aka aka sa masa tsoka aka sa masa har ya tashi tsaye da yake falamma ta bayyana lahu kala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kaga wannan ma ai kissa ce ta faru zahiri gashi ya gani haka annabi Ibrahim yace ya Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fakhudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma jal ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma ud'uhunna yatinaka aka ce dauki tsuntsaye guda hudu bayan ya yanka su ya haɗe naman su duk ya takuda sannan ya rarraba su guri-guri daban-daban sannan ya kira su kowane naman shi zai bar jikin wannan kowane ya haɗe ya zo haka kuma ya faru dukkan wayannan ai kaga suna cikin alamomin cewa gashi ma ya faru a zahiri a duniya ma kafin tashin alkiyama domin mai mun nuna wa mutane aya akan cewa Allah ta'ala zai tashi matattu a gobe kiyama kuma ga annabi Isa ai alaihi salam cikin mu'jiza da Allah ya bashi yana ne Wai iz tukhrijul mauta bi izni mutum yana kabari in yace taso sai ita da kafafun kuma ai banu isra'ila sun gani a zahiri wanda wannan ma yana daga cikin shaida ko alama ta cewa Allah zai tashi bayansa a gobe kiyama tunda ai gashi ma an gani a zahiri a rayuwar duniya kuma yana nan tabbatace a littattafai da Allah ya sauka ayoyi a cikin banu Isra'ila sun gani da idanunsu sannan kuma daga cikin alamomi na cewa Allah ta'ala da yake kafa hujja akan zai tashi matattu shine kafa hujja akan cewa da ina halittun suke da suna nan ba sa nan sannan suka zamo suna nan Allah ya taho da su ya halitte su to kuma dan sun tafi sai ya zama dawowa da su shine zai wahala samarwa ta farko ba ta wahala ba sai dawowa da su bayan da sun kasance shine zai wahala ai kaga ba ba zai wahala ba Shi ne fana Allah ta'ala kama ba ana awwal khalqin nu'iduhum yadda Allah ya fara halitta da babu kuma yace zai dawo da su to dawo wanne zaka musa da ina kake kai da kace ba za a dawo da halitta ba da ina kake babu kai amma Allah ya halicce ka saboda haka Allah yake cewa kama ba da bada'akum ta'uduna kama yadda kuka aka farar da ku haka kuma za a dawo da ku kuma Allah ya musu raddi da suke cewa man yuhyi al-izama wa hiya ramin sai ce me kul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marratin ce da su wanda ifara halittar da da babu ita shi kuma zai da da abarta saboda tun da dai ya halarci halittar da babu to kuma ai da ita ba abin wahala ba ko ba haka ba وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا إن يجو زما رفات معناه من زما mun bi ƙasa mun rididdige kuma a ce za a dawo da mu yadda muke halkan jaridan halitta sabuwa ful sai Allah ya ce kul a ce da su kunu hijaratan aw hadidan kuma zamo duwatsu ko kuma karfe aw khalqan mimma yakburu fi suduri ko abin da kuke ji ya fi karfin mafi girma abin da kuke zata cikin halittu fasa ya luna sai su rika cewa an gaya mu za a tashi kiyama a dawo da su a yi musu hisabi sai ce man yu'iduna wa zai iya dawo da mu sai ce kulin da zai fatarakum awwala marratin ka ce wanda ya samu ya kage halitta ko ya samar da kokin farko shi ne kuma dawo da fa sayun na ilayka rusul sai su gida kai suna mamaki ce ayi aka kuwa suna mamaki wa yaquluna mata huwa to yaushe har za a yi haka kul asa an yakuna qariba ke da sunan kusa ne ba wai nesa bane saboda dan adam shekara dubu nawa yake a duniya dan shekaru kalilan yake sannan sai an tashi kiyama ya yi ta mamaki ya ga cewa kamar bai kwana da yawan nan adadin shekaru a duniya ba saboda mutum yana shiga kabarin an tashi kiyama sai ita mamaki yanzu kamar jiya ya kwanta kamar barci ne kuma yanzu gashi ya tashi da yana wani waje yanzu gashi ya farka ya ganshi a wani wajen shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa in an tashi bayi idan mutum ya fito a kabarinsa sai ya dinga waige dama da hagu yana mamaki wai ne yake faruwa sai kamar yanzu irin ka kwanta bacci ka tashi ne a ce kayi kwan bacci anan an dauke baka baka sani ba an kai ka wani wajen in ka tashi ka rika wai gawa kana ko kana ganin wani wajen da baka sani wannan kuma ina ne me yake faruwa haka mutum zai tashi kawai sai ji ana kiransa cewa ya taho inda za a yi hisabi يوم يتبعون الداعية لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع illa همسا saboda haka. in an ce ku taho dole inda aka yi kiran nan nan mutum zai tafi sannan Allah ta'ala ya kafa hujja da cewa zai tashi mutane da abin da ake tafi kiyasul aulawi cewa in dai aka iya yin wancan to yin wannan ba zai gagara ba in dai Allah ya iya halittar bayi daga babu to kuma ya dawo da su bayan da sun tafi bayan sun tafi ai ba abu ne mai wahala ba shine wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu sai ce wa huwa ahwanu alaihi yanzu misali yin abu shine yake da wahala ko kwaskwarima kera mota shine zai wahala ko kuma a zo bayan ta dade ta an aje ta ta yi shekara ɗari a zo a ce za a sake za a sake mata abin nan kwaskwarima wanne yafi wahala yin ta da farko shi yanzu ne za a yi ne abin wahala a kawai kwaskwarima za a yi mata ne abin wahala kawai dan gyara za a yi shi kenan a tada ko mata sai ga ta dawo a yi mata fenti a goge a yi wane ne a yi wane sai ga ta dawo sabuwa ko to yadda Allah ya yi wancan halittar gawa da ita ba mai wahala ba wa huwa ahwanu alaihi shine ma ifi sauki ga Allah tabaraka wa ta'ala sannan da kuma cewa mutane suna mamaki cewa ta yaya za a tashi mutum bayan ya mutu sai Allah yake to ku ku me dan adam ba kai guda nawa kake a cikin halittun Allah da har za ka yi mamaki to kalli sama da kasa mana ka kalli halittun da suka fi ka girma Allah da yi eh ka kai dan tsurin din nan kai kana ganin ka ba kai ko ina ba to kalli sama mana da ƙasa ba ka ganin girman kai nawa kake a cikin su wanda ya halitta sama da ƙasa ba zai halitta ka ba ba zai dawo da kai ba shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa qalu wa qalu a idza kunna idhaman wa rufatan a inna lamu kalkan khalqan jadidan shine Allah ce qul kunu hijaratan aw hadidan ku duba abin da kuke ganin ya fi komai abin nan ba ya fi komai girma da ƙarfi Allah ta'ala ba shi ya halitta shi ba ko abin da kuke gani ya fi komai girma a cikin halittun Allah au khalqan mimma ya fi sudurikum to Allah da yayi waɗancan ne ba zai iya dawowa da ko ba ya halitte ku a laysa alladhi khalaqa as-samawati wal arda ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwa al-khallaqu al-alim shin Allah da ya halitta sama da ƙasa ba da ikon ya halitta irin ku wanda yake ko in an kwatanta da sama da ƙasa guda nawa kuke ba ku da wani girma saboda haka wannan kaɗan ne daga cikin alamomi da Allah yake bugawa ga mutane da yawa da ya kamata a ce sun ɗauki wa'azi da shi akan cewa lalle bayan an mutu fa za a dawo gaske ne saboda ga alamomi nan a zahiri kuna gani to sai Allah ya buga misali da tayar da matattu da yadda yake saukar da ruwa daga sama bayan ƙasa ta ƙi ƙashe kuma tsirrai su fita daga cikin wannan ƙasa ya ce tukura juna kamar haka kuma za a fidda ku yadda tsoro ɗin yake fitowa a ruwa izba haka kuma za a tashe ku a kiyama kuma kowa ya tsaya gaba ubangi domin hisabi sai aya ta gaba Allah ta'ala ce wal baladu tayyib wal baladu yaquluna Allah ta'ala ya kuma buga misali game da nau'i na mutane ya ce walbaladu tsayibu Allah yana buga misali a cikin alkur'ani domin mutane ya zanto suna ɗaukan wa'azi suna fahimtar abin da Allah yake nuna musu yadda mutane suke kamar yadda ƙasa ne take wal baladu tayyibu ƙasa wacce take kyakkyawa ma'ana ƙasa kyakkyawa ita ce wadda a gurin da yake mai kyau wannan aka yi shuka za ta fidda tsiro shine albaladu tayyib yani al'ardu tayyiba ƙasa mai kyau wacce idan aka yi masa shuka za ta fitar da tsiro mai kyau sai ce ya khuruju nabatuhu in an yi shuka a wannan ƙasa tsirrai suna fitowa bi izni rabbihi da izinin ubangiji da mashi'arsa su fito wafiyan hasanan kafiran gharizan nafi su ba da amfani mai kyau saboda inda aka yi shuka ƙasa ce mai kyau sai ce wallazi khabusa amma duk ƙasar take mummuna ce ba waje ne wanda yake zai karɓi shuka ba wato wani waje ne wanda yake mai yawan gishiri ko mai kanwa ko makamancin wannan to shi khabisi ne wato ƙasa ce mara kyau sai ya ce la ya illa nakidan ko da an yi shuka a wajen shuka ba za ta fito ba illa nake dan ai bi ta'bin wa ana wa kalafa sai da wahala in ma shuka za ta fito sannan ba dole a samu amfanin da ake so ba to wannan misali da aka buga da Allah yake kadhalika nusarrifu ayati kamar haka muke sarrafa ayoyin muke bayanin ayoyi dalla dalla nuraddidu al-ayati dalla ala al-qudrati al-qahira muke nuna muku ayoyin waɗanda suke nuna kudura wato ta ubangiji to kamar haka ne wal hikmal bahira da hikimarsa mafi kololuwa muke buga muku misali ko muke buga misali li qaumin yashkuruna ga mutanen da za su yi godiya su gode wa ni'imar Allah da ya ba su imani da ya dora su akan hanya ta shirya? ai li qaumin yashkuruna ni'amatana ga mutanen da suke za su yi godiya ga ni'imar mu bi istimaliha fi ma tatimu bi hikmatina ta yanda godiyar shine su yi biyayya ga Allah cikin abin da Allah ya umarce su domin alamar godiya kenan in Allah ya baka ni'ima kai wa Allah godiya ka kai wa Allah da'a cikin wannan ni'ima saboda haka in Allah ya maka dace da imani to ka bi Allah ka aikata aiki na kwarai godiyar ka ga wannan ni'ima din wannan aya Allah ya buga misali ne dangane da ƙasa yace ƙasa iri biyu ce ko akwai albaladu tayyib wanda in an yi shuka za ta fidda shuka akwai kuma khabith wacce ke mummuna to haka mutane suke akwai wanda in an yi masa wa'azi dama zuciyarsa Allah ya yi masa dace da cewa kyakkyawa ce kamar waccan kasar kyakkyawa in an yi da shi ko an yi shuka yana fitowa to haka wanda Allah ya bashi imani an masa wa'azi sai kaji yana tasirantuwa kuma yana ɗaukan wa'azin yana aiki da shi ga yi masa amfani shine albaladu tayyib haka zuciya ne kyau ta mummuni wacce Allah ya masa tawfiki da dace da imani shi kan in an masa wa'azi wa'azin yana masa tasiri yana karɓar wa'azi kamar yadda ƙasar nan ne kyau an yi shuka take ne take karɓi shuka ta fito da amfani to mai imani shi ma haka yake an buga misali da ƙasa domin a nuna su ma mutane haka suke nau'i nau'i akwai wanda Allah yi masa taufiki da shiriya in aka yi masa wa'azi sai ga wa'azin ya shiga zuciyarsa sai ga ya ɗauka ya amfani da wannan wa'azi kuma ya amfana sannan akwai wanda yake zuciyarsa ba mai kyau ba ce Allah bai masa dace da imani ba duk wa'azin da za ka yi masa ba zai gane ba daidai da waccan ƙasa mai gishirin nan mai kanwa-kanwa kasan nan wacce take ba mai kyau ba in an yi shuka a kanta ba za ta fidda shuka ba saboda wajen ba mai kyau ba ne to haka nan shi wannan da yake Allah bai masa dace da shiriya ba shi ma irin wannan duk wa'azin da zaka masa zuciyar ba za ta raurawa ba za ta amfani da wannan wa'azin ba to kai da Allah ya maka dace da shiriya in aka tana maka lahira kana girgiza kana tsorata kana shiri domin kana kyautata aiki domin wannan lokaci ya kamata kai wa Allah godiya shine fadin Allah ka zalika nusarrifu al-ayati liqaumin yashkurun kai wa Allah godiya idan ka aka karanta maka ayoyin Allah ka fahimta zuciyarka ta karba kai amfani ko ka amfana da wannan wa'azin to kai wa Allah godiya akai shine wajen wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi sahihi ya buga misali na mutane da misali na ƙasa wacce take nau'i uku yace matalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal ilmi ma'aikin Allah yake sallallahu alaihi wa sallama misalin abin da Allah ya aiko ni da shi na shiriya da ilimi ka masalin gaisin kafir kamar ruwan sama ne mai yawa a saba arzan da ya zuba akan wata ƙasa faka na minha nafiya cikin wannan ƙasar da ruwan ya zuba a cikinta akwai wata take kyakkyawa nafiya kabilatil ma wato ƙasar ta dace da fitar da tsiro saboda haka ta karɓi ruwan fa ambata tilkala saboda ƙasa ce mai kyau ta karɓi ruwa sannan ta fitar da tsiro wal ushbal kathir da ciyawa mai yawa wa kanat minha ajadibu sannan akwai wani nau'i na ƙasa cikin wanda ruwan nan izba shi kuma faƙo ne amsakatil ma wato kamar wani kwari ne shi baya fitar da tsiro amma dai yana tara ruwa ya rike ruwan fanafa Allahu biha annas duk wanda ya izuba ya taru sai mutane suka amfana da wannan ruwan sai mutane suka amfana domin ya tattaru a waje ɗaya da zirare ya tafi ba fa sharibu suka ɗiba suka sha wata kau suka shayar da dabbobinsu wa zara'u suka yi shuka kaga shi ma dai ayi amfani na biyar wa asaba ta'ifatan ukhra innama hiya qi'an kasa nau'i ta uku kuma da ruwan izuba a kai kasa ce wacce take qi'an wato wato ƙasa ce wanda ke kamar gangare ke ita ba fako inda za ta tara ruwa ba ce ba kuma ƙasa ce da za ta aje ruwan a shuka da shi ba a'a waje ne wanda yake busasshe tsandauri ruwan ya zuba sai dai gangare ita tafiya la tumsiku ma'an wa la tumbitu kala'an kasar ba ta rike ruwa ta tara waje guda bare a amfana sannan kuma ba ta fitar da tsoro saboda nau'in ta kasa ce malsa ma'ana mai santsi da ruwa zai gangara ita biyu yake fazalika masalun man faqiha fi dinillah to wannan ne misalin wanda aka yi masa wa'azi sai ya amfana da wannan wa'azin wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi abinda Allah ya aiko ma'aiki da sallallahu alaihi wasallam ya karba da aka yi masa wa'azi sai ya yi tasiri sai ya karba ilimin na alkur'ani na abinda da manzon Allah ya zo da shi sallallahu alaihi wa wasallama fa'alima wa allama saboda da ya ji karatun ya ratsa shi sai ya fita ya nemi ilimi sai kuma Allah ya bashi dacewa ya samu ilimi sai ya aiki da ilimin kuma ya karantar da mutane kaga shi ya amfana kuma mutane ma sun amfana shine kamar wannan ruwan da ya zuba akan kasar da ta sha ruwan kuma ta fitar da tsoro wa masalu man lam yarfa nabiyin kuma shine wanda shi kuma ya karbi karatun ko ilimin ko addinin shi ya amfana da shi amma bai karantar da wasu ba kaga ya zamo kamar wanda ya tara ruwa kenan shi amfanar da kansa amma wasu ba su amfana ba wa masalu man lam yarfa an zalika ra'san sai na ukun wanda shi kuma aka wato karantar da shi addini ya juya baya yaki karba lam yarfa bi zalika ra'san ma'ana li zalika ra'san yaki daga kai ma ikalli wannan wa'azi ne yakbal lam ladi huda Allah alladhi ursiltu shiriyar Allah da aka aiko da shi ba shi ko ya zama kamar ƙasar nan da take ruwa yake gangarewa a kanta baya tsayawa shi dai bai amfana ba bai amfanar ba to shi ne faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbih walladhi khabutha la yakhruju illa nakida zuciya kyakkyawa wacce Allah ya yi mata dace da imani in an mata wa'azi sai ga ta karɓi wa'azi sai ga ta yi amfani da wa'azin sai ka ga yi mata amfani sai ga tasirin a wajen wannan amma wallazi khabusa wanda yake zuciyar ba ta da kyau ba ta samu dace da imani ba ba ta samu dace da karɓar shari'a ba ita kuwa kamar ƙasar nan ce ta kanwa ko kuma mai gishiri wajen an yi shuka a cikinta ba za ta fitar da shuka ba saboda haka duk ko da an yi masa wa'azi ma a wa'azin ba zai amfana da shi ba to bayan Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna mana ayoyinsa game da yadda zai tayar da matattu kuma ya gaya mana yadda ya halicci bayinsa kashi-kashi da yadda yake kyauta gare su da falalinsa ga basu imani kuma bisa adalcin kai kyale wanda ya so a cikin bayi sai ya ba mu labari na kamala kudurarsa ta yadda ya aiko annabawa a cikin mutane domin su yi musu wa'azi zuwa ga hanya ta shirya kuma dama dai a ta gabata ya gaya mana mutane iri biyu ne akwai wanda an masa wazi yana karba ya yi imani akwai wanda ba sa karba to yanzu zai bamu labarin al'ummomi da Allah ya aiko musu manzanni daban-daban da kuma yadda manzannin suka yi fama da waɗancan mutane bayan sun zo musu da shirya wato waɗannan mutane suka yi musu tawaye kuma da abin da ya biyo baya na kamun da Allah ya gare su Allah ya fara bamu labarin annabi Nuhu alaihi salam wanda shi ne farkon manzo tun da Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam a bayan ƙasa ya koyar da 'ya'yansa da zuriyarsa tauhidi ba samu gurɓacewa ba sai a lokacin annabi nu salam mutane suka bar hanya ta shiriya suka fara bautar gumaka Allah ya aiko annabi Nuhu a cikinsu domin ya kira su su dawo kan hanya ta daidai Allah ta'ala ya ce wa laqad arsalna نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم Allah ta'ala ce laqad arsalna nuhan haqiqa lalle da lamul qasami wa izzati wa jalali Allah ya rantsuwa da buwayarsa Allah ya rantsa cewa ya aiko annabi Nuhu alaihi salam ila kaunihi zuwa ga mutanensa fakala abin da yake gaya wa mutanensa shine ya kaumi ibudullah domin suna yin shirka yace ya ku mutane na ku daina shirka ku bauta wa Allah shi kadai ma lakum min ilahin ghairuhu domin ba ku da wani abin bauta in ba Allah ba shi kadai inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoro in ba ku bar shirka ba ku bauta wa Allah ku tauhidi ba to na ji muku tsoron azaba ta wata rana mai girma ita ce rana alkiyama wannan kistoshi da Allah ta'ala yake ba mu game da ko yake ya saukar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama na labarin kan waɗancan al'ummomi malamai suka ce fa'idojinsu suna da yawa daga cikin fa'idojin akwai tasliya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwantar masa da hankali cewa mutanen makka da suka yi fito na fito da kiran da yake yi na tauhidi suka kidena bautar gumaka ba a kansa aka fara ba tun zamanin annabi nuhu alaihi salam ka ku ai ana magana annabi nuhu shine farkon manzanni kaga an dade ke kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine karshen manzanni kaga abin ashe magana ta ba ta yanzu ba tun zamanin farko aka yi fama da mutane akan su bar shirka su dawo kan tauhidi saboda haka ana gaya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa wannan ba wai mutanen kaɗai ba bane suka yi tawaye ga manzannin a'a wannan al'ada mummuna ta yin tawaye ga manzannin Allah ta dade tun can baya ga mutanen Annabi Nuhu suma da ya zo ya yi wa'azi a cikin tsawon zamani sun ƙi karɓar imani sannan Allah ta'ala yana ba mu labari cewa a cikin waɗannan kisoshi irin waɗancan mutane suka yi tawaye ga akibar sanan ƙarshen abin da yake na lamarin Allah bai kyale su ba bayan sun yi jayayya ga manzanninsu a ƙarshe sai Allah ya aiko musu da azaba ya halakar da su tun a duniya sannan kuma wa usbihu fi hadhihi la'natan wa yawm al qiyamah ba wai iya nan ba la'anta za ta tsaya a ranar alkiyama za ta bi su hatta lahira domin za a shigar da su wuta sannan abu na uku daga cikin abin da kistocin nan suke karantarwa shine Allah tabaraka wa ta'ala yana jinkirtawa bayi ba don sun gagare shi ba ana ta wa'azi ana ta kiran mutane sun ƙi su gyara amma Allah yana kallon su yanzu ka duba annabi Nuhu alaihi salam kamar yadda zamu karanta فلبث فيهم illa سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون annabi nuhu shekara nawa ya zauna yana wa'azi shekara dubu ba shekara hamsin mu idan mun lissafa irin rayuwar mu ta yanzu don aka ce shekara dubu ai kaga da yawa to fa shekara dubu yayi amma Allah yana kallon su suna ta abin da suke yi amma a ƙarshe bayan wannan tsawon zamani Allah ya kama su ya saukar musu da azaba ashe Allah tabaraka wa ta'ala yumhin wala yuhnin duk wanda yake aikata ma abin da ya ga dama ya sani Allah yana yi masa talala ne yana kallon shi yana yi masa jinkiri ne amma ba ya gagar Allah ba ne akwai ranar da Allah zai kama shi Allah ina jinkirta wa bayi Shi ne wa umli lahum inna kaidi ina yi masa jinkiri amma Allah ya ce kaidi na ne karfi ne ba san kaidi na ubangiji ba shi ya bari mutum sai ya kai kololuwa wajen tsiya yana ga shi fa ba dama ne sai Allah ya kama shi Shi kenan kuma sai ido yana fata ka zo fir'auna shi ma lokacin da ya dauka mai tsayi yana abin da ya ga dama yana ganin cewa ya isa da Allah ya kama shi shi kenan a lokaci guda duk abin da yake takama da shi zama babu shi haka duk wani wanda yake dagawa ka duba karuna yanda Allah ya masa arziki yana ganin cewa shi fa ya fi karfin kowa inna ma utitu ala ilmin indi amma bai san cewa ba haka bane Allah ya masa jinkiri ne lokacin da kamun Allah ya zo ya aka yi da shi shi kenan. Allah ya umarci ƙasa ta haɗiye shi fa huwa yatajaljalu fiha yanzu yana tsakanin can ƙarƙashin ƙasa bai ta ƙarƙashin wutar jahannama yana cikin azabar Allah har tashin alkiyama shekara dubu nawa yanzu daga ƙaruna zuwa yau har yanzu yana ƙarƙashin ƙasa yana yana cikin azaba amma shekara nawa ma yana tsayar ai ba wani shekaru ne da yawa ba amma da Allah ya kama shi ka duba tsawon lokacin azabar wannan bai kamata ya zama wa'azi ga mutum ba cewa a duk abin da mutum zai yi na tsiyar ɗan kaɗan ne lokaci amma azabar ta fi yawa yanzu daga ƙaruna zuwa shekara dubu nawa tun zamanin annan musa fa kuma tsakanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi isa ma ana magana shekara ɗari shida da wani abu bare kuma tsakanin annabi musa zuwa annabi zuwa yau kuma yau annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu fa da kusan shekara nawa to kaga in ka lissafa dubu nawa kenan ai babu da yawa to tun kamun da aka yi masa har kuma a tashi kiyama yana cikin azaba to kaga Allah yana jinkirtawa wanda yake aikata laifi ne kafin Allah ya kama shi in aka kama shi to ko shakka babu zai zama cikin wato wahala wacce take ba ta da iyaka sana abu na hudu waɗannan kistoci suna ƙara tabbatar da annabtar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin waɗannan kisoshi ai Allah ne yake gaya masa shi kuma yake bada labari tun da gaibu ne ba wanda ya sani kuma su alul kitabi da suke musu annabtar annabi sa asalama in sun duba littattafan su ai su ma Allah ya bada labarin waɗannan al'ummomi a cikin littattafan su saboda haka Allah ke kama na wannan labarin da kara kistoshin annabawan Allah domin ya zama wa'azi ga masu hankali domin ya zama wa'azi ga masu hankali Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsuwa da buwayarsa yace laqad arsalna nuha haƙiƙa mun aiko annabi nuhu annabi nuhu shine farkon annabawa kamar yadda ya zo a cikin hadisi na shafa'a in za ku iya tunawa hadisin da aka karantar da mu in an tashi alkiyama bayan mutane sun tsaya tsawon lokacin da har sun gajiya kowa ita to ai ya kamata ai mana hisabi kowa ya san makomarsa alhali a wannan lokacin za su ce Allah tabaraka wa ta'ala ya yi fushi da bai taɓa yin irin wannan fushi ba ya kyale bayi yana kallon a tsaya tsawon lokaci ba hisabi sannan sai mutane su fara tunani suna cewa ya kamata mu nemi shafa'a cewa a yi hisabi yi wata yawa to sai su je wajen annabi nuhu alaihi salam su ce ya nuhu an ta'awwalur rusul ila ahli al-ardi kai ne farkon manzo zuwa ga mutanen bayan kasa kaga sun tabbatar annabi nuhu shine awwalur rusul farkon manzanni kamar yadda aka rawaito abdullahi da abbas yake cewa fadin allah ta'ala kanan nasu ummatan wahidatan fa na allahu an mu mubashirina wa munzirina shine kasancewar tun daga zamanin annabi adam alaihi salam mutane suna kan tauhidi har zuwa zamanin annabi nuhu sai aka samu gurbata na imani shirka ta shiga cikin mutane a cikin mutanen annabi nuhu shine allah ya aiko shi domin ya kira su zuwa ga tauhidi kenan shine farkon wanda aka aiko manzo a bayan ƙasa farkon wanda aka aiko manzo a bayan ƙasa kamar yadda wannan ma kaga shi aka fara ambatowa a cikin wannan ayoyi laqad arsalna nuhan ila qaumi haka kuma sauran ayoyi da ake bayani na manzanin da Allah ya aiko ana ambatan annabi nuhu alaihi salam a jerin waɗanda Allah ya aiko farko daga cikin manzanninsa kuma zuriya annabi nuhu alaihi salam ita ce ta wanzu bayan halakar da waɗannan mutane na baki ɗayan ƙasa a wannan lokaci Allah ya ce ila kaunihi zuwa mutanensa to su waye mutanen nasa duk waɗanda suke bayan ƙasa domin a lokacin shi kaɗai ka aiko manzo kuma Allah ya ce ya aiko shi ga mutanensa mutanen da ke zamaninsa bayan sun yi tawaye Allah ya aiko da ruwan tsufa na biyu ya halakar da su shine fadin Allah ta'ala ja'alna zurriyatahu humul baqina da annabi nu alayhi salam da waɗanda suka zuriyarsa da suka shiga jirgin ruwa su kadai su suka wanzu a bayan ƙasa Allah ya halakar da raguwar mutane baki da saboda haka annabi nu alayhi salam bayan ruwa ya janye ya ci gaba da rayuwa da shi da zuriyarsa a bayan ƙasa shine Allah ta'ala ya ce laqad arsalna ruhan ila qaumihi an a wata sura nuh yayi mana bayanin aiko annabi nu zuwa ga mutanensa shine dai kuma kisar da Allah yake bamu a cikin wannan aya ta suratul araf wanda yake gaya wa mutanensa ya kawo ma'budullaha ma lakum min ilahin ghairuhu cewa mutanensa su bauta wa Allah shi kadai ba su da wani abin bauta in ba Allah ba domin suna bauta wasu gumaka ne da Allah ya ba mu labari a cikin surat nuh a cewa shedan ya zo wajen mutanen annabi nuh alaihi salam suna da wasu mutane manya-manya waliyai bayan mutuwar sai ce ku yi mana nuna mutum mutumin su ku yi sassaƙa kuna ganin su domin suna tuna muku ayyukan alkhairi da suka aikata in kuna yin haka sai ya zamo suna zaburar da ku tunda yanzu ba sa nan sun mutu sai mutanen annabi nuhu alaihi salam mutanen wannan zamani suka ko suranta waɗannan surori ne faɗin Allah ta'ala la tadrunna آلهتكم ولا تذرون ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا mutane ne salihai kamar yadda aka rawaito ya abdullahi da abbas yake cewa mutane ne salihai aka shedan yanzu wajen mutane sai yake ku yi sura irin ta ku yi hoton su ko ku yi mutum mutum in kuna gani sai ku ayyukan ayyukansu na alkhairi domin su sa muku kuna kokarin take kwaikwayon sai ku suka ce aiko wannan shawarar ta yi sai suka sassaka surorin bayan zamani ya tsawaita hatta nusil ilm har aka manta ilimi ma'ana waɗanda suka yi wannan suka mutu ƴaƴan suka mutu shikenan waɗanda suka zo daga baya ba san menene dalilin da yasa aka yi wannan sassaka ba sai shi dan ya zo yana ce musu ai bauta musu suke yi mutane bauta musu suke yi sau da a wajen suke roƙon ainihin arziki da ruwa da wane ne da wane ne shi kenan sai suka rudu da wannan maganar suka fara bauta musu kuma shikenan bautar gumaka sai ta yadu a cikin mutane shikenan bautar gumaka sai ta yadu a cikin mutane to shine Allah ta'ala ya ko annabi Nuhu alaihi salam domin yayi waɗannan mutane wa'azi ya zo yana kiransu zuwa ga tauhidi cewa su bar aikata shirka ya ce inni akhafu alaikum azaba yawmin azim ina ji muku tsoro in ba ku daina abin da kuke ba na shirka to akwai wata rana mai girma ita ce ranar alkiyama da dukkan wanda yake shirka a ranar to zai shiga azabar Allah ne ina ji muku tsoron wannan rana inni akhafu alaikum azaba yawmin azim yana nuna musu cewa fa idan an mutu za a tashi a wata rana mai girma kuma za a yi hisabi duk mai shirka to zai kasance cikin azaba a wannan rana ina ji muku wannan tsoro قال الملأ من كونه قال الملأ من manya-manyan mutane a cikin mutanen annabi su ne almala kalmar mala malamai suka ce daga tamala ne sai da umar allah kare da a gare shi yake cewa walau tamala ahlus sana ala katli muslimin la qataltuhum kullum idan da mutanen sana'a wani gari a yaman babban gari za su yi tamalu shine su haɗa baki ko su haɗa kai su kashe mutum ɗaya duk sai na kashe su kaga tamalu shine haɗa kai ko haɗa baki to me yasa aka cewa wannan mala wanda su ne al-ashraf wal kubara manya manyan mutane saboda bisa al'ada haka abin yake a sunnar rayuwar mutane duk wanda suka kai wani matsayi na girma sai su rika haɗa baki akan ragowar mutane su rika haɗa baki kuna ganewa haka al'adar ɗan adam take duk wanda ya hau wani mataki na sama a gari to zai je ya samu irin 'yan matakinsa sai su haɗa baki domin su danne waɗanda suke ƙasa da ya zama suke da kalma suke da magana kuma sai ka ga cewa su ne waɗanda za su rika fito na fito da annabawa ko kuma da masu son gyara wanda suka ce za a yi gyara to waɗancan malaɗin ba za su yarda ba saboda su suke cin arziki su ne da arzikin ƙasar to dama da haɗin bakinsa akan abu ɗaya ne su ci gaba da morewa su ci gaba da rike wannan matsayi na jagoranci da kuma arziki shi yasa suke haɗa baki dai yayin da Allah ya ko annabawa sai ga sun haɗa kai suna yakar waɗannan annabawa to irin waɗannan mutane ne kalal mala yanil ashraf war ru'asa wal kubara manya manyan mutane jagororin sai suke fito na fito da annabi nu alaihi salam suna cewa inna lanaraka fi dalalin mubin mu fa muna ganin kai fa kana cikin bata wanda yake mabayyane abinda kake kai din nan fa bata ne ko bata ma wanda yake a fili dan me saboda dalilin da yasa ce wannan saboda ba sa so ne su rasa wannan matsayi na kuma dama cikin qur'ani Allah ya ba mu labarin irin waɗannan mutane a gurabe da dama kuma ya jumlace magana a kansu Allah ya ce ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha to su ne mala ba mu taɓa aiko da wani manzo ba a wata alƙarya mu aiko mai gargaɗi sai mutrafuha waɗanda suke masu jin daɗi a cikin wannan garuruwa wanda suke su ne ke da matsayi su ke da arziki su ne ke mulki sai sun ce inna bima ursiltu bihi kafiruna kai ba mu yarda da abin da aka zo da shi din nan na gyara ba har ma suna cewa nahnu wa qalu nahnu aktsaru amwalan wa auladan wa ma nahnu bi mu'azzabina aka ce ku bi Allah fa ko za a yi muku azab ce kai da Allah ai mun fa kowa tarin dukiya da yaya ba wanda zai mana azaba muna da abin da za mu bayar sun ɗauka lahira ma irin duniya ce shi yasa ba sa gajiya da tara arziki sai ka rasa mai zafi da shi saboda ai rike wannan matsayin ne ba sa so sauka daga wannan matsayin kuma za ga musamman a suratul araf Allah yana ta bamu labarin wannan mala suna fito na fito da annabawan Allah kamar yadda Allah ya bamu labari game da annabi nuhu alaihi salam gashi nan suna cewa inna lanaraka fi dalalin mubin mu muna gani kai fa annabi nuhu kana cikin bata wanda yake na fili ai abin nan da ka zo da shi ma bata ne haka suka gaya wa annabi hudu Allah ya ce kalal mala'u alladhina kafaru min qawmihi inna lanaraka fi safaha suna cewa kai annabi hudu wannan mutanen mala mu fa muna ganin ma wani wata wauta ka zo da ita wani wani abu ne da wannan ai hankali ma ba zai karba ba a ce wayan an mutu za a tashi za a tafi lahira yaushe za a yarda da wannan wa inna lanadunnuka min amma nan ma ƙarya kake kawai ba wani Allah da ya yi kofa haka kuma suka ce ga annabi shu'aib قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من قريتنا والذين آمنوا معك من قريتنا in ma baka daina abin da kake ba wallahi za mu sa a kai daga garin nan baki ne kama bin garin aw la ta'udun fi millatina to me yasa wannan mala'in suke adawa da annabawan Allah shine kamar yadda Allah ya bada labari mala'ul ladina takbaru saboda girman kai saboda suna da abin duniya suna ganin ba isa da su ba shi yasa saboda girman kai sai su ki yarda da gaskiya ko da sun gane ta a zuciyarsu wajahadu biha waskai kanata anfusuhum zulman wa uluwan kaga saboda girman kai ne su suna ganin in sun yadda ai sun zama baya su kuma suna ganin ai su ne a gaba saboda haka su ba za su yadda da wannan ba shi yasa ma har suke cewa dan me ma wa qalu laula nuzila hadha alqur'anu ala rajulin min alqaryatayn in ma za a zaɓi annabi ai sai a zaɓi wani babban mutum ire-iren mu ba irin wannan ba saboda su suna gani kawai a iya wannan level din su sai abin da suka ce to kafin ka hau wannan matattakalar fa za su yaƙi ka iya yaƙa amma in kai da kyar in ka hau kai kana da jibin goshi ka hau in suka ga ka riga ya ka ɗale sai a ce shi kenan zo kai ma a haɗu da kai a ci duniya su kuma sai a ƙyale ka amma kafin ka hau sai ka sha wuya sai ba da gwagwarmaya ake hawa wannan matattakalar ba za su yarda ba sai suna tun kuɗo ka kana to amma in suka ka riga ya ka haye sai a ce to shi kenan tun da ya hayo ku ƙyale shi sai a tafi da kai kai ma sai ka shiga cikin mala sai a rika kuma abin nan cewa teku sai abin da kuka ce a garin nan shi kenan kuma kai ma sai ka fara jin ka da kana ƙasa yanzu ka yi sama sai ka kai ba da <laughs> shi kenan sai ka ji kuma ka abin nan ba dan komai saboda suna so su riƙe wannan matsayin ne ba sa so kullum su yi ƙasa shi ƴaƴansu ke tattali ba su yadda wani na waje shigo ba sun yi wani cycle da'ira ce daga su sai wanda suka yadda ya shigo wannan da'ira kuma Allah yana ta bamu labarin irin wannan fa ba yau aka fara ba tun zamanin annabi nuhu shekara nawa da. ashe dan adam ɗabi'ar sa iri ɗaya ce kuma da hubbun riyasa saboda son mulki ba sa so a ce ba su bane jagorori ke yasa suke jayayya da annabawa suna cewa ma hada illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaikum so yake samu matsayi kawai a cikin ku shi yasa yake ta wannan ba don wani dalili ba yake gaya muku cewa ku zo ku yi imani kalu aje tana ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana wa takuna lakum al-kibriya'u fil ardi so kuke ku zama kuma jagorori a bayan kasa ai ba ku isa ba ba za mu yarda ba so kuke ku yi mana juyin mulki haka fir'auna yace da annabi Musa kai da annabi Haruna na gane dabara ku so kuke kwace min mulki to ku ba zan kyale ku to kaga kawai su tunaninsu abin da suke na mulki shi ake so a kwace ko abin da suke na na ƙarfi da sauransu haka dai Allah yake ta bamu labari ba dan komai ba sai saboda in mutum ya kai wannan matsayi baya so ya ga cewa wani shi ma ya samu wannan matsayi irin waɗannan mutane ne suke jayayya da annabawan Allah kamar yadda Allah ya bamu labari a cikin waɗannan ayoyi suka ce annabi nuhu alayhi salam inna lanaraka fi dalalin mubin mu muna ganin abin da kabir shi bata ne kawai ba shirya ba to annabi nuhu alayhi salam zai ci gaba da yi musu wa'azi har kuma Allah ya ba mu labarin abin da ya kasance a ƙarshe bayan sun yi tawaye Allah ta'ala ya halakar da su baki ɗaya saboda lokaci sai mu dakata a nan insha Allah ta'ala gobe sai mu dora mu ji abin da ya gudana tsakanin annabawan Allah da al'ummominsu wanda Allah ke ba mu labari dan ya zama wa'azi gare mu mu rika ɗaukan izina da wannan mu gyara kamar yadda malami suka ce cikin istoshin nan mu san cewa fa Allah yana ganin duk abin da mutane suke aikata gwanda ma ka gyara saboda idan kamun Allah ya zo a lokacin babu wata kuma mafita Allah ta'ala ya mana afuwa muna roƙon Allah ta baraka wa ta'ala da suna sa kyawa da kuma musamman ɗaukaka ba mu aminci a ƙasar da kwanciyar hankali Allah ta'ala hali da muke cikin kunci Allah ka yi mana yalwa a cikin arzikinmu ka sanya mana albarka a cikin kasuwanninmu da gonakin ya Allah ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka ba mu aminci da kwanciyar hankali a ƙasar ya Allah ka ba mu shugabanni na kwarai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin